me yasa ba za ka ji tsoro na ba ka je na bi na na gaya ma ba zan aure ka ba ba zan iya rayuwa da kowane namiji ba yanzu a duniya don Allah ka kyale ni har idan mutane suna kallon ki a matsayin annoba to ba su yi miki adalci ni ba na kallon ki a matsayin kowa sai matsayin wata bawa Allah da Allah ya jarabe ta kai ga ka nemi aurenta ko ka manta irin tarbar da ne mata to in dai ni ce mahaifiyarka za ka aure ta bai kamata a matsayina na abokinka in zura maka idanu ina ganin abin da zai cutar da kai babu ta yadda za a yi ga halaka za ka jefa kanka a ciki wai kai ka ce wai taimako kake shin ka manta ubangiji da kansa yake faɗa yake cewa kada ku jefa kanku cikin halaka kuna sani ina sani da haka ban manta ba to ma shine kana sani shin wannan yarinya duk wanda ya aure ta sai ya mutu mutum ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har mutum uku su rasa rayukansu sannan kai za ka jefa kanka ga halaka to ina raba ka har in ba gajiya kai da rayuwarka ba ka rabu da wannan magana ka gama to ina jinka faɗi naka ra'ayi barin gaya maka ni abin da zan yi ba halaka ba abu ne mutane suke faɗa ni kuma ban yarda da shi ba ko kuma dole ne idan mutane suka zo suna mata magana sai na yarda ai ba faɗan Allah bane ai dokar Allah muke tsoron kowane lokaci mataka ba faɗa Allah bace ba amma kar ka manta ai da zahiri ake ko ko ba haka eh da zahiri ake amfani amma kai da baka taba ganin wanda Allah ya jarrabe shi rasa ƴaƴa biyar ba a lokaci ɗaya akwai ko baka taba ganin wanda ya tafi ƴaƴansa gaba ɗaya suka ji suka mutu ba duka waɗannan akwai to me isa ba a ce shi ya kashe su ba wancan da ne wannan kuma kowa ya sani da ita da wata mayu to duk garin nan in za su yarda ni ba zan yarda ba kuma sai na tabbatar da cewar mutane canfi ba gaskiya ba ne wanda yadda da shi shi yake tasiri ina abdalla ina raba ka da kiwon kalla. yana daga yau idan ba za ka bar aikin alheri ba to kawai ka ja bakin ka kyale ka mishi shikenan marigayi eh ka faɗa min ma abin da ya faka amma ina son ka tabbatar ma da cewa saboda idan kwana na ya kare wallahi ba wanda ya sai tsaida kuma bari in gaya maka ni ban taba yadda a raina cewa ummi ita ce ajalina ba Allah ya sauki in za ka yi min addu'a alheri ka yi min in ba za ka yi ba ka ja can ka shiru ka kyale to babin da zan ci Allah ya baka nasara Abdullah mu riga yi Abdullah tunanin da kake yi ba kuma da rana ɗan jin daɗin cikin ne kar ka min ƙarya ka san na san ka ciki da bai ko to ka gaya min tunanin me kake ina kokari ne na gana cire wannan abin da cikin rayuwata ba don kuma ba domin na faranta miki ne abin da ke so amma ban san me bisa na kasa samun kwanciyar hankali mu ne mutane na ƙarshe da in allah ya taimake mu muka taimaka mata yarinyar nan za ta samu sauki kuma mu ne mutane na ƙarshe da idan ma guje ta ba na tunanin akwai ɗan adam da zai ƙara tausaya mata na san ina son ta amma ba komai ne yasa nake son in taimaka mata ba ina son ne koyi da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cewa idan ka sa wani farin ciki kai ma Allah zai faranta maka ina son mutane su san cewa canfi ba gaskiya bane saboda karancin tauhidi da ya yadu a cikin al'umma la'alla sakamakon haka neman allah ya kalle da idar hannu abdallah me yasa sai wannan yarinya me yasa sai ita kaɗai ka gani duk garin na ba wata yarinya sai ita ba haka bane amma ina matuƙar tausaya mata halin da take ciki sai aka ce maka dan kana tausayinta zaka kashe kanka duk da yake na san kana da addini amma wannan ai hanya ce da za ka yi kanka ga halaka amma ba irin wannan bace hanyar da za ta kai ga halaka ke kika koyar da ni cewar na bana gaba da ni wanda yake ƙasa da ni na ba shi hakinsa kika nuna min hanyar da zan yi da kaddara mai kyau da mara kyau sannan kika koya min ya zan kusanci mahalicci na Allah a cikin abubuwan da kika koyar da ni kin sanar da ni cewar babu mai rayawa ko kashewa sai Allah babu mai azurtawa ko ya kwace sai Allah don haka idan Allah ya kaddara ya raya ni ina ganin duk duniya babu wanda ya sai kashe ni haka ne to wannan shine umma ya na yadda cewar babu wanda ya isa ya kashe ni sai kwana na ya kare haka ne kuma wannan ta sa nake so ki taimaka ki bani dama domin na karyata mutanen da ba su yarda da girman Allah ba wallahi na rantse da girman Allah ina ina ji a raina cewa zan iya rayuwa da ummi Abdullah yarinyar nan ta zama mutane annoba akan idanka mazaje nawa ta yi sanadiyar mutuwarsu ina wannan duk magana ce ta mutane ina jin ƙanshin gaskiya cewar ummi babu wani abu a tare da ita azalci da ƙaddara kawai Allah ya jarabe ta to na ji yanzu kaddara ce da azal to yanzu me ka taka bayan da wani abu don taka amma addu'a ta kullum Allah ya bani nasara wurin cece rayuwar umu hmm. Abdullah kenan yaran zamani ku yarda da sanmu kuma ko wasu shamfa ba amma ka san da akwai kamban baka ko kaga tunda abin nan ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kaga akwai ƙanshin gaskiya ko kallon da nake wa gaskiyar tasu a matsayin canfi ne shi yasa nake son na jihadi na ceci rayuwar yarinyar nan kin ga konan za a rage yawan mutane da suke ganin cewa wani zai iya yin aikin da Allah ne zai shi Abdalla. dan Allah ina ki kyale na in aikata aikin da shi kenan Allah ya ba da sa'a tunda ka matsa zan kuma hana ka ba kan rabo ya zama ajali na Allah ya taimaka ayin Allah yadda marabo ba zai zama a jirinki ba insha Allah wannan auren alheri ne a gare mu baki ɗaya na gode Allah ya ƙara girma Allah ya ƙara miki lafiya kenan amin to Allah ya sa a kawo wannan ita ce wani ita ce wacce ka tura mun kaje neman auren da ko aibata ce so alhamdulillah Allah ya ji sa albarka su karu amin wannan kuma hajiya mahaifiyar ta ce ya sanaji lafiya kalar masha Allah kuni uh, lafiya kalar alhamdulillah ya mutane ne lafiya da duk suna da shi ka san da ya bukaci lai zo da ita akwai ɗan tambayoyi da kuke san kai mata eh kwarai kwarai eh, shi ne ya kamata musu sana'un wannan wa'in ke haƙuri ina son zan yi miki wasu tambayoyi kina jin gabanki yana yawan faduwa ko kuma zuciyarki ta yi kunci ki ji ba kya son kowa ya zo kusa da ke ko kuma yi magana da ke to kina jin ciwon kai ciwon kai yanzu haka ma da shi nake shi amma daga zuwa daga zama na yanzu na ji na samu sauki bayan fa kuma kina yin miyagun mafarkai kamar ki ga kura ta biyo ki ko kare haka ko mafarkin mayu E, ina yi kina sha'awar karatun alkur'ani ne ko kwance kina yi wani amsa mana wani lokaci ina ɗauko ƙur'ani zan karanta sai in ji kaina yi min nauyi ko kuma in fara jin bacci wace ce ke Ita na an sami ciwo wace ce ke ina son ki fito a siffarki don wannan ba siffarki ba ce ta asali su nake ga siffarki ta asali ke ba magana ake miki ba ki magana mana hajiya gare ta tun da ta zo nan ai tilas ne masu ta yi magana wace ce ke Mummy, me kuma? baki komai ba amma wannan kwalliya da kika yi ta ce wani waje za ki je da daddare nan wato kwalliya da kika saba yi da daddare ko wacce na hana ki shine ya suke ci gaba da yi wanda yasa ba kya jin magana ne sai kin je kin ji a kanki aljanu aljanu ne wani irin kuma aljanu Mummy kin san cewa fa na saba da kwabiyan nan kullun sai na yi. Ai shi kenan sai ki je ki ta yi. In kin kiji ai ba kya ki gani ba. Ranar da wani abu ya same ki, ai kya ga makeup din da idan ki. Eh, Allah yanzu zan je kin san me bacci ya dauke ni eh yanzu ma zan yi sallah in na gama insha Allah zan tafi ke ummi na'am wai yaushe za ki daina wannan mummunan dabi'ar taki ban sha ga miki cewa ba a magana a banɗaki ba shin wai mai wai kike yi a banɗakin ne alwala nake sallah zan yi alwala sha ɗaya na rana baki sallah asuba ba lokacin da wani ma yanzu ya fita neman kuɗi har iya kokarin dawowa gidan sannan za ki ce za ki sallah asuba? Ya haƙuri momi. Aikin ki kenan. Ko da yaushe aikin ki kenan ki yi haƙuri kuma ba daina zaki ba. Allah ya shirye ki. In kin gama abin da kike ki zo ba ki same ni. To, alaikum assalam <laughs> hajiya kenan ba dai kin girki zo ba to ina fatan dai kayan nan gaba ɗaya sun ƙare ko eh, ɗarike waya ɗarike waya ah ke kewi zo zo zo zo zo me haka ina zaki zaki saka wannan kayan kamar ba 'yar musulma ba jifar surorin ki a waje Mummy, me na suka yi? Ai, is normal don na sa wannan kayan. Maza, ko ma ki je ki cire ki sake kaya eh ki je ki cire wannan kayan na ce ki sake wasu in kuma ba haka ba ki saka hijabin ki mana hmm, ya za a yi jabban ya sun yi da kuma ban wanke ba to ai ina da hijabi ina zuwa jirani jirani ina zuwa hijabi sa hijabi in kuma ya mami ina saka wannan hijab din ina suwa ɗin yake ai babu siyo ki je ki cire to in kuma ba ki sa hijabin nan ba ba ki ba fita ko nan da kofa na gaya sai dai ki fasa fitar ba inda za ki tafi ce irin tarbiyya ce wannan yarinya tun kina mai tsitsiya nake tarbiyyantar da ke baki aji kina biye kawaye ajiya ina zuwa ne? da Allah ka san club Lodge. ajiya Hajiya ya wuya fa ni ban gane gurin nan ba fa ajiya. Can wurin kasuwa inda ake birthday party. Ok ajiya ki ce mu Place club eh. Ok na gane. ake birthday party. Eh na gane ajiya. Eh. Yawwa to amma yanzu me zaki bayar? Na eh, san kin san harka. Eh? To shikenan ka faɗi nawa zan baka. A to ki bani 500. Wani irin 500 kuma? A to ba ki ga mai tsada yake ba. a'a zan baka dai ɗari biyu da hamsin don Allah mu je ka kai ki hakuri dai ki naɗa ajiya don naga ke ma fa eh wannan ɗin ce ba ajiya ki dai ba ka yaba mutuncin ki bane ba ajiya komai ne yake ɗawainiya da ummi ba illa shafar aljihu Hukumance wani bakin aljini ne ya kawai ta shi yasa duk mijin da za a wurin mata sai ya kashe shi shi a irin kishinsa na hauka wai baya so ya ga kowa ya rage ta ko ba haka ba da ba malam ne kike daka harara ki magana mana ba za ki magana ba yi mata hankali hajja ai yanzu ba ummi ba ce aljini ne a jikin kuma dukkanin babban abin da ya jawo mata wannan shi ne ɗabi'antuwa da wata ɗabi'antuwa da wasu halaye wanda aljanu suke sha'awa irin masu aikata wannan halaye shi ne jawo maka amma yin Allah ya yarda sha Allah a rabata shi kuma za ta yi aure su zuwa zama Allah ya amince. Ngoci. kake zaluntarta kana hana ta wai kana kashe mata zalunci ko kai baka san cewa Allah ya hana zalunci babu roka da ko ni waye ka daina gaya mani Allah ni ma musulmi ne dan kai musulmi ne sai aka ce ka shiga jikin ta ka cutar da ita ka duka hana ta aure baka da labarin cewa Allah ubangiji ya hana zalunci in da gaske kai musu baka ji manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhum bainakum muharraman fala tazalimu baka san wannan ba ni ka rabu da ni ai matata ce ƙarya musulunci kake ƙarya musulunci kake a ƙa'ida addinin musulunci wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai da adali a ina ka bata sadaki a ina ka aure ta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 Ya, ya mutu. Sannu? Alhamdulillah, so alhamdulillah. Ah, yanzu na son. Sannu? Eh. Kumi? Yaya zan? Sannu? Kumi? Sannu? So, ina son ta fi kudin ina son zan gaya mana irin abubuwan in Allah ya damu maka ke Allah zai kare mu iri da farko mata ya kamata mu kiyaye bayyana tsiraici bayan fushin ubangiji da yake haifarku to yana sabbabar da shafa aljini da kuri aljini shafi shi ya kamata lalle mata mu kula mu daina fitar da gashin nan a waje fitar da gashi a dan gashi da a dan gashi ba muke da yake ba sirrin da yake kada ka lasu ko wanki gani to a nan ne shedani yake samun dama ya shiga cikin jikin matsaloli ƙwararrai irin wani bayyanar da siffa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kasiyatun ariyatun ma'ilatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mata da za su zo wani zamani nan gaba ka gansu suna tafiya a cikin sutura amma fitsarara suke tafiya ma'ilatul yaminatu suna ran rankwada suna jan hankulan mutane annabi suna suna ce al-muminatu mai tafiya tana ran rankwada tana nuna siffar jikin da za ta dafa jikin za ta shiga da a ƙarshen hadisi annabi suna suna ma ce ba ma za ta ji ƙanshin aljanna ba shi ko ƙanshin aljanna ana jiyo shi ne nisan tafiya shekara ɗari biyar a ga shekara ɗari biyar tsakanin da aljanna sadaka da ya kamata mu kula wa wannan bangare sannan kuma duk wanda aljanna zai shafa casa'in da tara a cikin ɗari za da mata. an yi ado an fito da siffa an fito waje ana rangwada su kuma aljani su gani su aljani su gani su yi wannan sabgar kuma da mata ta maza ce shiga ban ɗaki kira addinin musulunci ba ta ban masasakai ba kara zube dukkanin abin da za ka yi a rayuwa ka sai da shari'a addinin musulunci ta gaya maka ba za ka shiga cikin ban ɗaki ba akwai addu'ar da ake ta shiga cikin ban ɗaki akwai wacce ake yi ta fitowa haramun ne kuma in ka shiga cikin ban ɗaki kai magana sanda za ka shiga cikin banɗaki ka karanta addu'ar ka ɗauki kafarka ta hagu ka sa kafin ka ajiye kafarka ta hagu duk wani shaytani da ke cikin banɗakin Allah ya sa mala'iku sun ɗaure shi ba shi da hannu a kanka da zarar ba kai addu'a ba yana kallon ka yana ganin ƙofofin da zai shige ka in zaka fito kuma kai addu'a kana yin magana a cikin banɗaki ko kai surutu ka daga waya ko ɗaga waya kai a cikin banɗaki to kana ɗaga waya mala'iku za su zo su kewaye kawai da suke binka su goma sha takwas sai su ga tsirarren shinka sai su to Allah ya tsine maka tun da baka gama ba kai musu magana sun fito ɗauka suka yi ka gama ne kai sa su tura ka suka za su biyo ka ina fata ana fahimta to akwai abubuwa da dama wanda za a kiyaye amma wasu zan faɗa saboda muna da karancin lokaci ah, a wani ina shi ya shafi namiji har mace kada ka yarda ga rana nan ga inuwa nan ka zo ka tsuguna daga cikin rana ka yi fitsari a cikin inuwa yanzu in rana ce nan a rana za mu zo inuwa za mu shiga to muna shiga inuwa shi ke nan su ma haka suke shiga inuwa to sai ka zo ka zauna a rana suna cikin inuwa suke musu fitsari za zo na lafiya tana je musulunci ta gama kada ka yarda ka yi fitsari akan kashi tarin kashi ko ka kama ruwa da kashi ko kashin dabbobi kar ka je inda dabbobi suke kwanciya suke kashi ka ce za ka yi fitsari ana fahimta ko kuma rami da ba kai ka haɗa shi ba ka kai shi rami a haƙi haka kawai ba kai ka yi shi ba ka tsuguna ka yi fitsari gidansa ne yanzu muna zuwa nan wani zuwa fitsari za zuwa lafiya za zuwa lafiya ba idan kai kaci za ka tofar kar ka tofa gabanka kar ka tofa bayanka kar ka tofa gefenka na hagu ko dama kafarka da za ka ɗaga wannan ka ɗora gaba sai ka tofa a gaba inda za ka aje kafarka shi ne babu kowa a wajen babu kowa a wajen aljanu sun fi yawa Yau ma baka nan ba yanzu ka ga iyawa da suke nan wajen suke nan to saboda duk abin da za ka sai kai shari'a yadda ta ce a kula da su to sai ka kula da su kada ai harin sai mun kiyaye dokokin Allah yadda ya ce mana sannan ubangiji zai kiyaye an dai gane ko sannan kuma ƙungiyoyin Allah ya yarda akwai littafi wanda ake kiransa al-masura akwai addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa da kuma duk inda addu'o'i da in zaka yi kaza ko riga zaka sa ko me zaka yi ga addu'a da zaka yi zan kawo miki shi ne gidanki sai da koyan cikin shi ma dalibi

kuma Allah zai faranta maka shi ɗan da kansa da aka ce menene fi ɓata masa rai a cikin al'umman manzo Allah ya ce wanda yake yin istighfari shi ya fi ƙarfi na hmm? a ci gaba da yana da mahimmanci to kuma abin nan ya kusan zuwa ko eh?